da kuɗi kuɗin ka bai zama haka nan banza ba da kuɗi na a tafi da shi sai bayan sati ko bayan sati biyu ko bayan wata a kawo min a inda yana hannuna da na ji saboda ka da na samu kaza da shi saboda ka wannan kake tunani ce to a na baka rance to sharadi ne kusa kai da zaka kawo min sama da abin da zaka ɗora min kaza sama ga abin da na baka ta Allah subhanahu wataala ce kada ku yi haka nan la kada ku zalunci yan uwanku saboda haka mu'amala ta riba abinda kake an sannan sama da abinda ka bada sama da abinda yake naka ne to zalunci ne saboda haka kana zaluntar yan uwanka ne na wannan ƙarin da kake an sa na ruwa shi ne Allah ta'ala ce kar kai zalunci na ka karbi wani abu sama da abin da shi ne naka da ka bada amsan abin da yake sama da abin da ka bada dinnan zalunci saboda haka Allah ce kar kai zalunci ashe masu mu'amala ta riba azzalumai ne duk abin da suke sa na riban nan duk abin da suke ansa na ruwa na ainihin riban to zalunci ne suke yi wala zulamun Allah ta'ala ce sannan kuma ku kuma ba za a zalunce ku ka duke ku ba saboda haka ku anshi daidai abin da kuka bada a ba ku uwar kudin ku kar a zalunce ku kar a rage muku komi ga uwar kudin ku da kuka bada haka Allah subhanahu ta'ala ce ubangiji ta'ala ce wa in kana zu usratin idan kasance mutumin da aka ba rance wanda aka ba bashi saboda ka sai bai samu ya biya ba lokaci da aka yi da shi ne biya lokaci ya yi ranar biya ta yi amma bai biya ba amma sai ka gano cewa lallai yana cikin tsanani na rashi yana cikin usra yana cikin babu babu ne yanzu yiwuwa lokacin da ya karba yana da yan harakoki yana da abin da yake daga baya abubuwa suka tsaya sai zanto baya da abin da zai biya saboda ka Allah ta'ala ce to wa in ka na zo usuracin wanda ka ba bashi in ya kasance ma'abucin talauci ne ya shiga cikin tsanani na rashi bashi da abin da zai biya ka Allah ta'ala ce fa naziratun ila maisara to yanzu ka jira shi ka saurara masa ka jira shi ila mai sarata har zuwa lokacin da zai samu har lokacin da Allah zai hura masa Allah zai hure masa ya samu abin da zai biya ka saboda ka kada ka ɗauki mataki ga wanda ka ba bashi da bai samu ya biya ka ba bayan lokacin biya yayi lokacin da kuka yi da shi zai biya ka lokaci ya bai samu ya biya ka ba to in kasancewa ba shi da ni to saboda haka wajibi ne malamai suka ce wajibi ne ka jira shi har ya samu wajibi ne idan baka jira shi ba to ka sani ka bar wani abun da aka wajibta maka saboda ka bai halitta ga wanda kake bi bashi da bashi da kace zaka ka daure shi ka je ka kai shi wajen hukuma ka daure shi saboda ka wannan ka saba ma Allah subhanahu wataala ka yi haram abinda ya zama wajibi a kanka shine ka jira har ya samu ya biya ka haka Allah subhanahu ta'ala ce wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala ce wa an tasaddaqu amma duk da cewa an ce ka jira shi in ya samu ya biya ka ubangiji ta'ala ce to ku sani ba amma ku yi sadaka ga waɗanda kuke bi bashi da basu da abin da za su biya ku da kuka gane cewa ba su da abin biya to ku musu sadaka wannan bashin naku da kuke bin su shine ya fi muku da ku jira su har su samu su baku saboda ka Allah ta'ala ce amma wanda kake bi bashi in bashi da ka jira shi har ya samu ya biya ka amma ka sani inda za ka yabe masa kai masa sadaka wannan abu lokacin da ka san bashi da abin da zai biya ka to da kai masa sadaka na bashin ka da kake sa na haƙƙin ka da yake kansa to yi masa sadakan yafi ka jira har ya samu ya baka kai masa sadakan yafi ka jira har ya samu saboda ka kubutar da shi daga wannan bashin ka ɗauke bashin a kansa saboda ka malamai suka ce ko ya zanto ka yafe masa gaba ɗai ka ce wani abin da ka san yana tsakanina da kai na bashin da nake bin ka to na yi maka sana na yafe maka shi na yi maka sana wanda shi ne ka yafe masa abin da kake bin sa kungurungun gaba daya ko kuma ka yafe masa rabi ta ce to wani kasan akwai kaza tsakanin mu da kai ko ina bin ka jaka ɗari ina bin ka miliyon wasu abu makamanta haka ko to jaka ɗari da nake bin ka na yafe maka ita gaba daya na maka sadakanta Allah ta'ala ce in za ka yi haka yafi maka ka jira shi har ya samu malamai suka ce to in ma baka yahi gaba ɗaya ba ka ce musu to jaka ɗarin nan da nake bin ka na yafe maka hamsin ka yi ƙoƙari in Allah hore maka hamsin ka dawo min da ita ubangiji ta'ala ce yin haka ya fi zama alheri na kai masa sadaka amma da za ka jira ya samu ya baka kun ba laifi ba ne ba kai laifi ba ba kai laifi ba tunda an baka dama saboda haka ka jira shi har ya samu ka yi ƙoƙari ka bi umarnin Allah amma ka yafe masa ka yi masa sadakarsa shine yabi saboda ka ga wannan ga kuma wannan amma wannan shine yabi saboda ka sai ka ɗauki wanda yake shine afdaliya ko ka ji baka iyafiya to shige ne sai ka bashi ka jira Allah subhanahu ta'ala ya hore masa abin da zai biya ka ubangiji ta'ala ce in kuntum ta'lamuna inda in dai kun kasance kuna da ilimi kuna da sanin haka to ku yi haka din shine fi zama muku alkhairi wattaku yawman turja'una fi ila Allah ubangiji ta'ala ce ku kariya ku kariya ga azabar wani ne shine wattaku ya ku musulmi kowa waye kokari ya sama ma kansa kariya ya sama ma kansa garkuwa ya sama ma kansa katanga wadda za ta zama ta tsari wadda za ta shiga tsakaninsa da azabar yauman wani yini wanne ne wannan yini turja'una fihi ila Allah wanda a cikin wannan yinin ne za a zo da ku ku zo ku tsaya gaban Allah bayan kun mutu saboda ka an tashe ku tashin kiyama to wannan yinin ciki ne za ku zo ku tsaya gaban Allah subhanahu wataala ya yi muku hisabi rana ya yi muku bincike na ayyukan da kuka aikata duniya saboda ka ya yi muku sakamako a kansa to Allah ta'ala ce ku ji tsoron wannan yini ma'ana ku riƙi kariya duk ƙoƙari ku samu abin da zai kare ku ga azabar wannan yini yinin da yake bayan kun mutu kun tashi turja'u fihi a ciki sai a ciki ne za a mashi ku gaban Allah ku zo ku tsaya ai muku hisabi da ku ubangiji ta'ala ce turja'una fi sun mutu tuwafa sannan idan an dawo da ku gaban Allah a wannan yinin yinin tashin alkiyama Allah ta'ala ce sun mutu wafa sannan a cika mu kowa sun mutu wafa kullu nafsin dukkan wani mutum ko a ce kowane mutum za a cika masa ma'ana sakamakon abin da ya aikata wani rana za a ban kowa cikakken sakamakon abin da ya aikata to fa kullu nafsin ma kasabat mutumin da ya yi aiki na kwarai wanda Allah subhanahu ta'ala ya umarni da shi aikata shine abin da ka zauna kana aikata rayuka ta duniya a lokacin da ka mutu to za a baka cikakken sakamakon wannan aiki mai kyau da ka yi za a baka ladar ka cikakka saboda ka ta zama maka hujja da dalili wanda za ka wuce ka je ka zauna aljanna haka ma mutumin da ya aiki mara kyau shi kuma a rayuwarsa to za a ba shi sakamakon aikinsa mara kyau saboda ka shine a hada shi da azabar wannan aikin nasa mara kyau ma'ana a saka shi cikin azaba ta sakamakon aikinsa mara kyau da duniya Allah ta'ala ce wa su mutane la yuzlamun ba za a zalunci kowa ba ma'ana aikinka da ka yi mai kyau ba za a rage maka lada ba a cikin biyan da za a yi maka ba abin da za a rage maka na ladarsa sannan kuma wanda ya aiki mara kyau shi kuma aka ce ba za a ƙara masa azaba sama ga azaba da ta cincinci daidai aikinsa da yi mara kyau wannan yake nuna mana shi yan wuta su ma kansu kowa da gwargwadon azaba da za a yi masa na ayyukansa mara kyau da ya a rayuwarsa ta duniya saboda haka shi yasa Allah ta'ala ce wa hum la mutane ba za a zalunce su ba a wannan ainihin rana ta alkiyama ba za a rage mutum ladarsa ba haka wanda ya aiki mara kyau ba za a yi masa azaba sama da aikinsa mara kyau da ya a rayuwarsa na duniya saboda ka daidai aikinsa mara kyau daidai laifinsa daidai a azabar da za a yi masa saboda haka wannan shine abin da Allah yake nuna muna alhamdulillah nan za mu tafi ta kaɗan da muka samu da da masu kallon mu da sauraron muna roƙon Allah ya tara mu aladarsa kuskure wanda muka yi muna roƙon Allah ya gafarta muna ya shafe kurakurai daga zukatan waɗanda suke ainihin sauraro muna roƙon Allah ya ba 'yan uwan Falastinu mutanen falastin allah ka musu mafita allah ya musu bala inda suke ciki allah ba su yancin su allah subhanahu ta'ala taimake su akan abokan gaba muna roƙon allah ya kawo mana falala da buɗi akan abubuwa da suka yi tsauri da suka yi tauri allah ka mana sauki allah ka mana buɗi allah ka mana ainihin falala ya yi mana wannan tsanin da muke cikin sa alaikum salam wajen riba da kai magana mm. masu rubuta ta da bankuna hmm. suna da laifi ko ba su da laifi masu rubuta ta suna da laifi duk wanda ya san cewa zai yi aiki ne akan ainihin mu'amala ta riba za ka ba da wani taimakonka a ci gaba da tafiya da wannan suna da laifi a wasu bankin hmm. an ɗauke ka ma'aikacin banki hmm. to kuma ka san dole sai sun yi wannan aiki kenan fursantar da za su ba masu suna da laifi ne ka nufi duk bankin da ya zanto mu'amalar riba ce ake wajen a gane ko to baya halitta ga mutum ya aiki wannan wurin saboda ka sai dai mutum ya nemi aiki a wani wuri amma duk mu'amala ta riba da wanda zai rubuta da wanda zai ba da duk wani agaji duk wani taimakon da za ka yi a cikin wannan mu'amalar kana da naka kamisho na laifi awo yana da tawo <laughs> saboda Allah ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan saboda kan laifi ne babba wajen Allah subhanahu wataala ashe duk wanda yake aiki wurin yana da yana bada nashi taimako ne akan wannan laifin mai girma da ake wa Allah subhanahu wataala to na biyu musulmin daga gina bankuna su ba banki haya duk ai abin da abu guda ɗaya ne ai duk dai ta'awunu ne alal ismi ana iya tambaya da eh eh haka ne din ni na sani wasu ba sani oh haka ne haka ne ai duk abin da za a ce wannan abun saba ma Allah ne to sai ka duba ka ga abin da za ka yi zuwa ga wannan abun shin ka taimaka ne ko baka taimaka ba ai ka taimaka tun da ka gina ka bada a yi ka kasa taimakon ka ke na ciki kamar mutum ne ya gina gida ya ba ainihin Eh, mata masu zaman kansu su zauna su yi abin da za su yi wajen kai maka ka taimaka to haka eh, shi ma <laughs> ma da za a yi wajen <laughs> shi ma taimaka yawwa amma lala abu sai a mai sai wani waje to haka ne nake kake tambayar Allah ya samu dace to alhamdulillah wa sallallahu wasallim wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh